cikin sanarwar da ya aiko mana kakakin hedikwatar dakarun kasashen yankin tafkin chadi kanar muhammad dole ya ce ɗaruruwan mayakan boko haram ne suka ajiye makamansu tare da mika wuya daga birnin Injamena, kanar Muhammad Dole ya min karin bayani. Garbaɗin mutum ya yi musu yawa da kuma matakan tsaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su da dukkan alama shi yasa yanzu mafitowa kaɗan kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin su wanda ya ke har ɗari biyu da arba'in sun ba da makaman. kai da idan muka duba yadda 'yan Boko Haram suke saranda a nan ɓangaren Chad ɗin. amma kuma daga ɓangaren Najeriya kuma sai ƙara kai har-har suke yi me kake jin ya jawo haka? Eh, in ka tuna ai inda duk sun ka ga an fuskanci wuta sai su gudu su koma wancan bangaren watannin baya da sun kai da sun ka fuskanci wuta a sandika sai suka gudu suka dawo bangaren ne, yanzu kuma da suka fuskanci wuta wasu su kin su koma eh, sandika sai suka ba da kai yayin da mayakan na boko haram ke mika wuya a wasu kasashen yankin tafkin chadin a nan najeriya kuma sai zafa fararen su suke yi tambayar kenan da newa kwarai kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase ko me yake jin ya kawo haka dalili da irin faɗi da yawan tsakanin iyaka da iyaka na ƙasa. Waɗanda suke wancan iyaka sun riga sun san dama sojoji irin na multinational da aka ɗa no nonsense ne kaga a can ya zama tilas yi saranda. Haka kuma in muka dawo kashi na biyu a Najeriya. Ai a Najeriya ma har a inda ake ciki a yanzu suna saranda. Na yi imani da Allah har a cikin sojojin namu akwai waɗanda ake haɗa baki da su ake wannan abun da ake kira boko haram amma ga masanin tsaro aliko irrashi harun ya ta'allaka hakan ne akan batun cin hanci da rashawa amma a Najeriya an ka duba akwai maganan corruption Nigerian government tana da strategy da ya kamata ta kawo end of Boko Haram for the past two three years amma saboda corruption ba wannan ba ci burin wannan abu na din ba Cameroon suna da other integrated strategy and their level of corruption is less ba wai an ce ba su da cin hanci ba ne suna da shi amma is not as pronounced as da yake faruwa a Najeriya yanzu Dr. Eman Shehu na masu fafutukar neman 'yan matan Chibok ga yadda ake kallon wannan al'amari. Abin da ke faruwa yanzu rani ya wuce kuma yanzu an riga an shiga lokacin da yake yanzu mayaka na fitowa cikin wuraren da suke suna kai hari kuma waɗannan hare-haren da suke kaiwa ba da za a yi a kayyata su yanzu abin da ke faruwa kenan da irin makaman da yake har yanzu makaman nan da suka samu yanzu sun fi karfin abin da sojojin Najeriya ke kuma duk kokarin da muka yi don jin bakin rundunar sojan Najeriya abin ya ci tura Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya